matsalar rashin tsaro a najeriya sai kara ta'azzara take yi domin yanzu ba yankin arewa kadai ba har yankin kudu ba mai tabbas ga rayuwarsa a yankin arewa maso yammacin kasar kullum jama'a cikin zulumi suke domin kowane lokaci suna iya fuskantar hare-haren 'yan bindiga inda akasari akan samu salwantar rayuka da kuma wawure dukiyoyin jama'a yanzu haka mutanen yankin sakaba a yankin zuru ta jihar kebbi suna cikin wani hali na rashin tabbas tamkar yadda wasu mazauna yankin suka faɗa sun taso ne daga can dajin da suke shiyon kwatankwaro sai suka zo nan gabas da sakaba suka kwana ka yi abinci nan da gari ya waye suka kamo hanya suka gito saka ba yanzu haka muna saman tsaunuka ga su muna hangen su sun kama hanya sun shigo cikin garin mun ban musu garin sun kama hanya sun yi inana daga can na kasan nan suke bulla su yi shambo ko warari su shiga dajin nan na aunan na nan suke ɗeba shanu kuma hanyar nan da suka bi nan suke dawa an ce an kawo mana jami'an tsaro an jibge su cikin dirin daji har yau ko so guda tun lokacin da aka kawo sojojin nan ba su taɓa takowa garin mu wai da suraren wai taimakon mu akan barayin nan ba shine abin da ma muke tambaya shin ita gwamnatin jihar kebbi ko kuma mu ce gwamnatin najeriya ta hita mu ne mu kwaso kayan mu ban musu wannan wurin ko ko dai Allah a taimaka muna a gaya ma duniya halin da muke ciki abin nan ya ɓaci daga makoko ina na Wara ni shambo suna nan in wada ma shanu ɗaya suke ta fata na mutane kuma har yanzu ga gurup gurup suke nan suna tafiya har yanzu ga suna nan su kata cikin dajin nan sun hana mu kowa walwala kowa mutane na cikin daji ko koye eh, yanzu haka makoko ina tabbata ma ba a samu mutum goma cikin mutum goma bisa damuwa da halin da jama'a suka tsinci kansu ciki kasar burtaniya ta ayyana shirinta na taimakawa yankin arewa da ke fama da matsalar a cewar jagoran wani ayari daga ofishin jakadancin burtaniya a nigeria samuel walduk a wata ziyara da ya kawo a sokoto as you grapple with the ongoing security challenges da yake kuna ta faɗi tashi ga matsalar rashin tsaro a arewa maso yamma mu ƙasar burtaniya mun lura da halin da sokoto da sauran jihohin arewa maso yamma suke ciki saboda waɗannan ƙalubalaye da kuma halin kunci uh, da suka saka jama'a da yake kuna fama da wannan matsalar uh, za mu taimaka mu ga cewa an samu fita daga cikin wannan babbar matsala Jagororin al'umma a Najeriya irin gwamnan Sokoto Aminu Waziri Tambol wanda shi ne mataimakin shugaban dandalin gwamnonin Najeriya ya ce ƙasar Burtaniya ita ce ta fi cancanta ta taimakawa Najeriya ta samu fita daga wannan yanayi musamman duba da tarihin ƙasashen biyu. is really very very worrisome. is very disturbing. Hakika wannan abin damuwa ne yanayin da muke ciki kuma muna neman ɗauki kuma ba wanda ya fi dacewa ya taimaki Najeriya a wannan halin na kunci da ta samu kanta kamar ƙasar Burtaniya muna ƙara neman haɗa hannu da ku domin ƙara bunƙasa mu. Bisa ga girman matsalolin rashin tsaro a Najeriya, ƙasashen da suka ci gaba a duniya kamar ƙasar Amurka da Burtaniya ke ta ayyana shirin su na taimakawa wajen shawo kan waɗannan matsalolin. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.